وجمعت بركتنا وأسدت مآباتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرها أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا فرب كم من نعمة أنعمت علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمة شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بلية صبرنا فلم يخذلنا ويا من على خدايا فلن يبدعنا ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا توسع عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آله أبدا وبك ندرأ في نحور الأعداء الجبارين وبك ندرأ في نحور كل عدو وحسود وبك ندرأ في نحور فسكة الجن والإنس وسائر المخلوقات وبك ندرأ في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أئنا على ديننا بالدنيا وأئنا على آخرتنا اللهم أئنا على ديننا بالدنيا وأئنا على آخرتنا وافزنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا ما لا يدرك wa adana ma ku suka in ka girmama Najeriya ka kara ɗaukaka ta da darajarta kuma Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya mawakwantanta kuma Allah ka yi musu muwafaka ka ala su ga hanyar kama daidaiciya don daraja sunayenka Allah ka hada kan wuri guda da su da 'yan majalisansu Allah ka hada kan wuri guda har su samu kansu ya haɗu a yi makasa aiki don daraja sunayenka Allah ka sanar da su matsalolin Najeriya kuma Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana to bismillah al-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون يقولون هل إلى مرد من سبيل ta'ala alkafirin sannan Allah ya ambaci kahirai waje za a kuma ya ambaci sakamakon da zai ba su san jiya mun kwana ƙarshen bayanin sakamakon da za a ba muminai to yau kuma ambaton kahirai da sakamakon da za a ba su faƙala wa man yullilillahu duk wanda Allah ke batar da shi an sabilihi daga hanya ta Ba abin nan faka fara bi ayati sai ya kafirce ma ayoyin Allah wa ma lahu min waliyyin min ba'di baya da wani waliyi wanda ba Allah ba ai ahadun baya da mutum guda ya ta wallahi da ya ta wanda zai jibanci al'amarin shirya ta ba da idlalin lahi iyahu bayan Allah ya batar da shi do wanda Allah ya batar to ba ya da wani mutum da zai jibanci shiryar da shi wa ya da hudu fi abin nan fi irtaka bin a akabari don haka sai ya shiga cikin abin nan aikata zalunci mai girma wato shirka da Allah tara na kana ganin azzalumai lamma ra'awar azaba lokacin da suka ga azaba mai kiyama ranar kiyama bi an matu wato sun ka mutu ala zulmi bisa ga shi sun mazahara lahun jaza'u sannan sakamakon shi ya bayyana gare su Za zaka gansu ya kulo na suna ce hal ila maraddin ila duniya min sabilin shi akwai hanyar da za a bi a dawo duniya sai a ce musu babu ta wa وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون ينظرون من طرف خفي <clears throat> وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الخاسرين إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا su ana gitta su alaiha ga wuta ranar kiyama khashiyina suna kaskantattu na a ha'ifi na suna cike da tsoro mutawadiyina suna ta tawadi min dhulli saboda kaskanci da walakanci yanzuruna ilaiha suna kallo ga wutan nan min ɗarfin hafiyan ta gehen ijiya wato gehe wanda yake boyayye ai da ifin nazar kallo wanda yake mai rauni musaraka suna sata kallo wa min ibtida'iyya bi ma'ana albayi wato bi darfin hafiyin wa qala alladhina amanu rannan sai masu imani suka ce lamma lokacin da sun kaga abin nan lamma ra'aw ma da hama ma da lokacin da suka ga abin da ya girshe kahire min azabi na azaba wal da hasara sai suka ce innal na lalle masu hasara sune alladhina khasiru anfusahum wa suka yi hasara kawunansu wa ahlihi da iyalinsa yawmal qiyama ranar kiyama ita khalidihim bin nari saboda an dawamar da su cikin wuta wa adami wasu ila ila al ma'adda kuma ba za su saduwa ba za su samu saduwa ba ila al ma'adda al-mu'adda da zuwa ga yan mata aljanna wanda an kai musu tanadi fil janna cikin aljanna law amanu inda a ce sun yi imani to da an ba su yan matan to ba za su kai gare su ba wal mawsulu abinna khabar inna Allah ku saurara inna zalimina lalle azzalimai abdulmal akabar zalunci wanda yake babba wa huwa al shine kafirci ai al-kafiri na biya azabin mutum lalle kahire suna cikin azaba da mamma, min abin da da'imun da mamma, kowa min makulillah ta'ala wannan yana cikin magana Allah da Allah ya ce inna zalimi ala ku saurara inna zalimina bi azabin muqim wannan yana cikin maganar Allah subhanahu wataala Taƙi ba alama bikira don taƙibi ga abin da aka ammata min halin kufari na halin kahirai yau malkiyama ya Allah ka kare mu Allah kai mana kariya don darajar sunayenka wa ma kana min awliya wa ma kana min kana la min awliya kuma ba su da wasu waliyayyan suruna ho inda za su taimake su min dunin lahi kuma bayan Allah ai gairahu ba su da wani wanda ba Allah ba ya dafa wa azaba wa anhu wanda zai tura azabar Allah gare su wa man yulilillahu do wanda Allah ke batarwa kamar waɗanga wa ma lahu min sabilin baya da mai shirya shi zuwa ga hanya ai ta ila haki bai da mai shirya shi ga hanyar gaskiya bi duniya nan duniya wa ila aljannati bil akhirah in ya ta lahira kun bai da mai shirya shi zuwa ga aljanna يا الله ككارم وكما كذا كسام استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئين وما لكم من نكير Allah ya ce min daga cikin tausayi ne ga bayi ne mukhadiban jami'an yana magana da ya ku jama'a ku kira zuwa ga Allah ubangijin ku wato ku Allah ay ajibu bit tauhid ibada ku karba da tauhidi kuma da ibada domin abinda aka karba kiran Allah mutum ya yarda Allah gudana ya kadaita tashi ga dukkan ibada kuma shi ibada wato ku karba kira Allah ubangijin min qabla an yati yawmun kamin wani ne yazo ko yawmul qiyama yana shine ranar qiyama la maradda lahu min Allah babu makarkata gare shi daga Allah ay annahu idza atabihi idza Allah yazo da wannan yini na qiyama la yaruddu wato Allah bai mai da idan nan idan Allah ya zo da yanin kiyama to Allah bai jaye nan na kiyama in ya zo shi kenan ba a canzawa malakun min malja'in ba ku da majingina taljahuna ilai wanda za ku shiga ciki ku jingina gare ta yau mai idan a ranar wa malakun min nakirin kun ba ku da wata kyamarar ai in kare kun ba za ku yi musu ga ku ba ba ku cewa ba ku yi ba wato idan kiyama ta riga ta auku to kiyama kuma ta auku kenan ci gaba فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان لسانك فور ثم ثم الفت تعالى الخطاب سنة الله يويو da magana ta annabi nayi sallallahu alaihi wasallam fa abinda aka aza idan suka kau da kai anil ijaba ga karbawa sun ka kiyarda su karba kiranka to kai hankuri wa ma arsalnaka ya muhammadu alaihi ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka ka zan mai hakewa ga ayyukansu ba shi kullum mai wa'azi iyaka ta shi wa'azi wani abu na da hausawa ke cewa mai kaza bai jimirin as saboda haka idan ana magana wanda ya san baya da gaskiya to sai ya ga an matsa mai amma shi mai wa'azi iyaka ta ya faɗi abinda Allah ya aike shi babu abin da zai yi banda wannan kamar da na sha gaya muku kun san masu wa'azi biyu na akwai mai wa'azin da Allah ya aiko shi kamar manzo haka Allah ya aikai akwai mai wa'azin da manzo Allah ya aikai cikin magana ce ballibu anni walau aya ku iso amin sako da manzanci walau ayatan ko aya gudata in dai kun santa to ku iso amin sako ku kai mai ita wani wuri to kun ga mutane kashi biyu suke masu wa'azi to da wanda manzo Allah ya aika da wanda Allah ya aika babu wani wanda ka iya tilasta mutane su bi Allah kowa iyaka ta shi faɗa abinda Allah ya ce daɗa ya jira Allah da mutane ne saboda ka kai annabi idan sun kawo da kai fama arsalna ka hafi, hafiza ba mu aiko ka mai hako gare su ba ai ta a malamin ba mu aiko ka don ka wake ayyukan su ka dore kidan yawa ba bi an tuwafiqal madaluba minhu wato ka yi muwafaqa ga abinda ake nema gare su ba mu ce dole sai ka shirya su ba ina alaika illal balag babu abinda addole gare ka sai da sako bayananne wa haza gayatul malatafati bi wannan iyakar tausayawar Allah kenan gare su yace maza Allah shi fada musu shari'a ga hannun Allah take wa bin nabiyyi kuma wannan iyakar tausayawa ne ga annabi yace faɗi kawai shari'a ga hannun Allah take ba gare ka ba wa inna idza azqana al-insana minna rahmatan mu idan muka dandana wa mutum rahama daga wurin mu kaligina kamar mun ka bashi wadata wasiha ko mun ka bashi lahiya domin lahiya ni'ima ce babba ko da kuka ganin mutum bai damu da ni'ima in dai ta taro ta bai damu ba shi mutum kullum bai gode wa ni'imar da ba shi dai an ka ba ita ba sai mutane guda guda su kaɗai ne kun ga akwai ni'imomin Allah da yawa ya ba mu ni'imomin ƙafafu amma duk wanda kaga shi dai yana gode wa ni'imar kafa kawa ta ta yi ciwo ya koma gurmu da ba in ya samu sai ka ji yana ta godiya amma harkon nan bai godiya don ya ga kowa da kawa kowa da kawa haka nan bai gode wani imar idanu bai gode wani imar idanu sai ya rasa su ko kunnuwa sai ya rasa ko hannuwa sai ya rasa to al'adan mutunta wannan saboda haka in ga an keɓe shi da wani abu shi ɗai yaddi bi yaddi bayan gashi ɗaya adda to fariha ha sai shi ta farin ciki da wannan neman. amma wa in tasibun idan ta same su addamiru lil insan bi itibarin jinsi idan wa in tasibun sayyi'atu idan masiba ta shahi jinsin mutane bala'un kama wani bala'i bai ma ta adiyin saboda laihin da su ta gabatar ai kaddamu abinda suka gabatar wa abbar bil aidiya ishara da hannu li'anna akasar a'mali domin mai yawan ayyuka su zawo da biya da hannu ake yin su idan muka wa mutum ni'ima sai shi ta farin ciki amma idan muka bashi talauci ko wata masiba ta same shi fa innal insana kafurun lin ni'ama lalle mutum yana da yawan buta cewa ni'ima abin na walidu bahubi da tausayin da Allah ya yi mai al'adar mutunci idan ya shekara goma yana jin daɗi idan Allah ya anshi jin daɗin nan cikin shekara guda to wanda za ka iski yana godiya yana ce ai ko ba mu jin daɗi yanzu ai inda an kai to mun ji daɗi yana ta godiya to guda guda na za ka samu haka nan mai yawa renawa suka yi manciya suka yi da daɗin da sun kajiya saboda haka sai wanda Allah ya taimaka in Allah ya taimaki mutum kun ga mun karanto baya da ku annabi ayuba da ya rashin lahiya ya shekara goma sha takwas kwanci bai da lahiya mata ce ta ce ya nemi magani ya ce bai nema ta ce to ka kira Allah ya kawo maka sauki ya ce shekara nawa ya ba mu cikin lahiya shekara arba'in ya ba mu mana lahiya don ɗaya ba mijin kunya cikin shekara goma sha takwas maka ko maka yi ƙara maka ƙara shekara arba'in muna lahiya lau ba wata matsala to da ya ba mu matsala shekara goma sha takwas ko rabin daɗin da ya ba mu ba a kai ba sannan mu koma zuwa ƙara ya ce ba za mu yi ba to kun ga ai wanda kan yi haka nan guda guda na wani ko shekara ɗari ya yi lahiya lau ya yi rashin lahiya na kwana guda kana jin magana ta to Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cikin masu gode wani ni'imaka lillahi mulku samawati لله samawati السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء lillahi mulku samawati innahu alimun qadir lillahi mulku samawati wal ardi sama bakwai da na kasa don na Allah da abinda tsakanin su don Allah adda su ya khaliqu ma yasha'u yana halitta abinda ya ga dama duk abinda Allah ya ga dama sai ya halitta a cikin sama da ƙasa. ya habu liman yasha'u min al-awladi inasan yana ba wanda ya ga dama sai ya bashi ɗiya mata sai ku ga wani an ba shi ɗaya da yawa amma mata na zalla waya abu liman ya sha udukuru kuma ya ba wanda ya ga dama kuma ya ba shi ɗaya maza zalla sai ka ga wani ɗaya maza an ka ba shi zalla to wannan baiwa ce ta Allah ita kanta haihuwa ba da haihuwa ma baiwa ce sannan kuma ba da ɗaya matan baiwa ce ba da ɗaya mazan baiwa ce au yi ko kuma in ya ga dama ya garwaya musu sai ka ga wani an ba shi ɗaya maza da mata ya ji ma'ahun sai Allah ya haɗa mai su da ƙuranan maza wa inasan da kuma mata sai ya garwaya mai a bashi maza a bashi mata wato Allah yana da hikima a cikin ayyuka ne wani lokaci a ba mutum ɗiya mata zalla don a jarraba shi saboda wani in ya ga ɗaya mata na sai shi ɗora renawa bai sani ba albarka Allah ka sata wani sai ya samu mace guda ta a gare shi amma alherin da yaka samu gare ta ya yi alherin da wani yaka samu da ɗiya maza guda ashirin kun ga ashe albarka allah ka ta don haka ku bar renawa duk abin da ya baku in ya baku ɗiya mata ku ce alhamdulillahi in ya ba ku ɗiya maza ku ce alhamdulillahi lalzi bi ta tatimmu salihat dan shi da namiji abin da yasa aka ƙara murna da shi fiye da abuwa wa'anda ba shi ba saboda shi yana gadon ka amma da ya mace ba ta gado duk ayyukan da namiji ka tsayawa bisa gare su ita ba za ta tsaya bisa gare su ba saboda haka shi yasa a ɗiyanta in ta haihu ɗiyanta ba ɗiyanka na ba don wani na za ta aura sai ta haihuwa wannan namijin shi adda ɗiyan kai ko namijin kaɗanka namiji duk ɗiyan da ya haifa wata ta zai aurowa ɗiyan da an ka yawa ɗiyan kana shi yasa kun ka ga maza na son mutane na son ɗiya maza amma dai kada a walakanta ɗiya mata albarka Allah shi yasa inda yasa a bitai wani ko sai a bashi maza da matan gaba ɗai kuma cikin wannan lokaci kuma wa ya ji alumai ya sha waƙi ma sai ya sanya wanda ya ga dama ya sanya shi wanda bai haihuwa ga yanan da ya a wurin mace kwana biyu sai ta zo da bulce-bulcen ta ya tara ta yi ita haihuwa ta kaso to kun ga wannan ita ma jarrabawa ce to idan Allah ya jarraba da wannan ya jarraba mutum da wannan shi ma hankuri aka yi sai a da al'amari ga Allah wato duk abin da kaga Allah ya wa mutum to alheri na gare shi sai dai Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya sa alherin ku ba ku sa alheri bane saboda haka duk abin da Allah ya ba ku ku yadda da shi wanda ya ce Allah bai zalunci Allah bai bai bai abin nan bai cutar da kowa Ba ya zalunta kowa to ka yarda da wannan in ya hana maka haihuwa ka ce alhamdulillah wato ya san hana maka haihuwa shi ya yi. idan ya san alheri na ko ka tsufa sai ya baka haihuwa akwai mutumin da tun ina yaro nisan shi da tijo tun ina yaro ina ɗan ƙarami daga wando ɗaya nika sa ko taguwa ban sa nisan shi ɗan ƙarami kun bai da haihuwa amma ya haihuwa yanzu ya haihu tun wannan lokaci ni san shi da tijo har yanzu ya gashi ya kai ya tsoho da yake Allah rubuta mai haihuwa yanzu ya haihu ba da dadewa ba ya haihuwa saboda haka in Allah ya rubuta maka haihuwa haihuwa ka kai ka baggana an dade ka ka gane an dade mai yiwa so akai a baka kananan ɗaya karin su ya kawo kai sada kai ku ka tsoha, masu kirki su yi ta taimaka maka ba su zuwa ko ina suna nan kusa gare ka mai yiwa hikimar da Allah ka so shi maka kenan saboda haka in Allah ya barka babu haihuwa kada ka yi hushi ka yi ma Allah godiya kuma ka yi ta neman abin nan maita ga Allah wata ala wai ji alamai ya sha wa ya fala ya sanya wanda ya ga dama aqim wanda ba ya haihuwa wala yuladu lahu bai haihu ba bale a haihuwa mashi na hushi Allah alimun bai ma ya khaliqu ya san abin da yake halitta Kadirun alama ya sha kuma yana da iko ga abin da ya ga dama wato shi Allah yana da iko kuma abin nan yana da ilimi wa min lutufi cikin tausayin Allah ya fa'alu zalika yana aikata ba da ɗiya maza ga wani ɗiya mata ga wani wani ɗiya maza da mata wani ko a bar shi babu haihuwa li yajliba uqulahum don Allah ya jawo hankulan mutane ila asari qudrati zuwa ga alamomin qudrati wa iradati da nuhi ne kuntu tujibuna da'awatahu don ko wata kila za ku an samu kira nai ila ma yanfa'ukum zuwa ga abin da zai unhwane ku ya Allah ya alimu ya kadiru Allah ka tausaya mana da iliminka da kudurarka Allah ka gafarta mana kuma Allah ka yi mana ƙarshe mai kyawo. Allah ka anshi ayyukanmu Allah ka anshi ayyukanmu Allah ka samu gama lahiya da duniyar ga ya alimu ya kadir wa ma kana li basharin kana li لبشر an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء kana li kuma ba shi ga wani mutum daga cikin mutane an yi kalli hullahu ma'ayanata Allah shi magana da shi huska da huska don haka duk wanda ya ci ya ta inda Allah ya ansa wani abu to bai hudu gaskiya ba Allah ba shi magana da mutum huska da huska illa an yi wa ilai sai dai in ya yi wahayi gare shi wahayan wahayi fil manami cikin kwana au bil ilhami ko da ilhami aw illa min wara'i hijabin ko kuma yayi magana da shi ta bayan shamaki kamar wanda ya da annabi Musa kun san Allah yayi magana da annabi Musa amma Musa bai ga Allah ba ya ma nemi ya ga Allah Allah ya ce mai baka gani na saboda haka kun gani wato Allah zai yi magana da mutum amma bai yiwa shi magana da mutum sai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijabin ko ta bayan shamaki bi an yusmi'ahu kalamu shine yaji yadda mutum magana ta wala ya rahu mutum na jin magana ta Allah amma bai ganin Allah kama wa qali Musa alaihi salam kama wa ya auku ga annabi Musa alaihi salatu wa salam. Auko kuma illa an yursila rasulan sai dai Allah ya aiko mai manzo kamar abin nan malakan ya aiko mai mala'ika ka jibrilu kamar mala'ika jibrilu ويوهي الرسول إلى إلى mursal ilai, sai manzon ya yayi wahayin da aka aika shi zuwa ga wanda aka aikai ayyukan limuhu ya yi mai magana bi izini da izinin Allah ya ce Allah ya ce in gaya ma abu kaza bi izini ya ai bi izinillah ya yi wahayi ga ga manzon ma ya sha Allah abinda Allah ya so wato abinda Allah ya so gare shi hu shi Allah abin na ala wato ai an sifati muhdathin muhdathin wato Allah subhanahu wataala ya daukaka ga sifofin wato masu haddasa ko muhdasin wayanda aka haddasa kuma Allah hakimun fi sunni ya Allah yana da hikima a cikin ayyuka ne ya Allah ya ali ya hakimu ya Allah ka tausaya mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma Allah ka zaunar da mu lahiya ka zaunar da kasan mu lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya saboda girman ka Allah shugabanninta Allah ka hada kan suri guda da yan majalisun su saboda girman ka Allah ya Ali ya Kabir Allah ka hada kan suri guda da wa kadhalika وكذلك أوحينا بك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور to wa kadhalika hakanan kuma ayi misal iya ina kamar da mun kai wahayi ila gaire ka zuwa ga wannan ka amina rusul na manzanni hakanan kuma auhayna ilayka mun kai wahayi gare ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam muka yi maka wahayin ruhan wato na wani ruhi daga wurin mu ruhi anan huwa alquran shine qur'ani domin bihi ta hayal qulubu da shi zukata take rayuwa do wanda babu komi cikin zuciya ta na alqur'ani babu alheri gare shi saboda haka ya zama dole kowa ya yi kokari ya koyi wani abu na alkur'ani saboda duk wanda babu ƙur'ani cikin zuciya yi haka yake kama kalbaitul kharibi kamar gida wanda a rusashe ba ya da unhwanin komi lalle gidana amma ba ya da unhwanin komi don haka aka ce ma qur'ani ruhi aka ce mai rai domin da shi zukata suke rayuwa kun ga dan shi ne annabi ya ce man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini wanda Allah ka nihi da alheri sai ya ba shi fahimta addini ya gane alkur'ani ne saboda haka duk wanda ba ya da fahimta addini bai gane komi na addini bai koyo to duk abin da ya samu Allah bai nihi ne da alheri saboda haka wajibi na ga kowa ya yi kokari ya nemi alheri wato shine ya kokari ya samu wani abu ya sani na alkur'ani wanda bai san komi na alkur'ani ba Allah bai nihi ne da alheri Allah ya gafarta mana kuma Allah shi yahe mana yace haka dai muka yi wahayin alqur'ani zuwa gare ka min amrina da umarninmu ai alladhi nuhihi ilayka abinda muka yi wahayi zuwa gare ka ma kunta dari baka kasance kana sani ba ai ta'rifu qabla wahayi ilayka kamai ai ma wahayi baka san markita baka san mai alqur'ani ba idan Allah ya so ya ɗaukaka mutum sai ya ɗaukaka shi kamin Allah shi wahayin ƙur'ani ga annabinmu annabinmu bai kusa abinda da a ba amma Allah ya zabe shi daga baya ya girmama shi ya ba shi alƙur'ani don ya raya shi ya ɗaukaka daraja ta kuma walal imanu baka san abin da imani ba ai shari'a shari'o'in imani wa ma'alimahu da ilmomi ne duk baka sani ba amma da Allah ya so ya ɗaukaka ka sai ya ɗaukaka ka ya baka suwa wannan yi ma'allakun lele fi'li anil amal wa ma ba da hu, sadda masadda al maf'ulain walakin ja'alnahu sai dai mun sanya shi ai ruha mun sanya ruhin na awar kitabu ko littafin nan mun sanya shi nuran ya zama wani haske shi qur'ani haske na idan ya shiga zuciyar mutum sai ya ƙara ma zuciyar mutum haske na hadibi man sha'a min ibadina muna shiryawa da qur'ani ga wanda mun kaga dama cikin mu duk wanda Allah ya so ya shirya sai ya shirye da shi da alqur'ani amma wanda bai so ya shirye ba qur'ani kuma ba zai shirye da shi ba wa innaka lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallam latahadi kana kiran mutane aita da bil wahayi kana kira da wahayin da aka yi ilaika zuwa gare ka kana kiran mutane ila siratin muslimin zuwa ga hanya madaidaiciya shine dinin islam siratin lahi alladhi lahu ma bis samawati wa ma fil ard hanya Allah wadda take shi Allah shi adda abinda a cikin sama da abinda a cikin kasa milkan wa khalqan wa abidan ala ku saurara ila Allah tasirul umur zuwa ga Allah al'amurra take kasancewa kama ja admin kama wada abubuwa ta zo daga Allah haka take komawa ga Allah bi lutfihi ta'ala bi ibadihi saboda tausayin Allah ga bayi ne wannan shine karshen abin da na suratul shura sai abin da na suratul zukhruf minti 30 kace ban son magana biyu ban son magana biyu bismillahir rahmanir rahim daraja sunayenka da sifofinka madaukaka yadda ka gwada mana karshen suratu shura Allah ka gwada mana karshen damuwa da bakin ciki wanda muke ciki ne ga dukkan matsalolin rayuwa kuma ka gwada mana karshen kowace hitina da tashin hankali da kasan mu take cikin ta saboda girman ka Allah kai mana karshe mai kyawu ka sa mu cikin wa'anda ka yanta bismillahir rahmanir rahim suratu shura a suratu zukhruf makiyya hiya 89 aya tana da aya 89 wa mawdu'a har ra'isi jagoran abin da take koyarwa bayanu karahatin nasi li idalati adatihim wato adati mutane bayanin mutane suna kyamar a gusar da al'adunsu mutane idan suna da al'adu suna bisa gare su ba su son a gusan musu da al'adun nan almahuda waɗanda suka saba sannan wa adamu ta a ru'asaihim da rashin rangwamen shugabanninsu bi zalika a cikin wannan hibzal li hududihim muddunawiya don kiyayewa ga nasu rabo da suka samu ga al'adun nan na duniya bismillahir rahmanir rahim Allahu alam bi maradi bi Allah shi yasa abin da yake ni da wa'annan harufa wal kitabul mubin na rance da littafi wanda abba ni ay al mubin wato mai bayyana al muzhir dariqal haqi wanda ka bayyana hanya dariqal huda hanya shari'a kuma abin na wa ma yuhtaji ilayhi da duk abin da ake bukata gare mini shari'a na shari'a shi qur'ani yana bayyana shi in na ji annawa mu mun sanya ƙur'ani, qur'anan arabiya abin karatu da larabci bi lugatil arab da lugar larabci la'allakum don ku ayyuhal mukallafuna ya ku baligai taqiluna ku yi hankali ai tafhamuna ma'ani ku fahimci ma'anoni ne kun ga yayi magana kamar wanda ya farkon suratu yusuf ya saukar da shi da larabci la'allakum taqiluna domin karatu inda larabci aka yi ne. ko da ana fassara da wani halshi yana ƙara basira yana ƙara hazaka yana ƙara fahimta addini idan ana karatu da larabci saboda haka ce don ku ƙara hankali shi ya sa ni saukan maka shi wannan Alƙur'ani da lugar larabci wa innahu wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وإنه كما أبنا أن شيء القرآن مثبت واتو أن تبت الشيء في أم الكتاب cikin abin na na wani littahi wato lauyar mahu asalin kutubi wanda shine ai al mahfuz wato shi lawal mahfuz shine asalin littafai ladaina wa'anda a wurin la aliyun kuma lalle madaukaki na alal kutubi ga dukkan littafai shi alqur'ani la aliyun alal kutubi qablahu lalle ya daukaka akan duk littafan da aka gabani ne qur'ani ya dara su daraja kuma hakimin qur'ani ma'abuci hikima ne zo hikimatin baliga yana da hikima wadda ta isa matuka afanan diriba an kuma zikira to yanzu za mu karbe zikiri daga hannunku wato yanzu za mu karbe alqur'ani gare ku gaba dai safhan riƙewa imsakan wala abin nan runa ba za a ba ku umarni ba za mu riƙe alƙur'ani mu karbe gaba ɗaya la ajila an kuntun kawo musulmi na don kun mutane mafannata wato ba za mu yi ba saboda ka Allah bai wa ƙur'ani sai dai yana karbe ilimi da karbe malamai kun ga mai yawan malaman da suke tare da mutane idan sun mutu almajiransu ba su yi karatun almajiransu bai kai kamar nasu ba to idan malami ya mutu kun ga almajiran da ya bari nashi karatunsu bai kai sun kai karatun da ya yi ba kun ga an rage karatu su korar da sun ka mutu nasu almajirai ba su kai kamar su ba an rage karatu haka nan na aka yi a karbe karatu amma ba gaba ɗaya aka karbe shi ba kafdan karbewa don mutane na maɓannata ba amma dai ana karbe malamai don wani lokaci in ɓanna ta yi yawa sai Allah ya karbe malamai ne zaɓaɓɓi saboda damuwar da suke cikinta sai ya karbe su kadan kadan yana karbewa sai ya bar yara waɗanda sun ka tashi yanzu su ba su gane wani abin damuwa kwarai ba sai ya bar su na amma wanda ya san da ya san wanda ake ya damuwa da abin da ake ciki yanzu ko yanzu ku dibe mu ku gani dattijo sai ka je na wani kai ga duniya kan ba ta da kyau ana kaza ana kaza sai ka ga yaro hankali ne kwance don shi ko da ya tashi haka ne ga ana yi shi bai da damuwa amma wani ga da ya san da ya san irin kirkin da aka yi da ya to ya ga yanzu shi da damuwa to shi yasa sai Allah ya rika wa malamai saboda irin damuwar da suka samu kansu a ciki wa kama arsalla وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به yastahzi'un wa kama arsalna min nabiyyin da yawa muka aiko annabi daga cikin annabawa fil awwalin cikin mutanen farko wa ma kana ya bai kasance yana zo musu ba ai atahu min nabiyin babu wani annabin da ya zo musu illa kanu bi yasa juna face sun zama suna izgili da shiya kasai za a yi kaumika bika kamar wa mutanenka ka izgili da kai don haka ka yi hankuri ganin mutanen ka na rena ka suna walakanta ka ba kakka da mu kwarai mukamin naka na a hakanan muqamin na a hakanan shi mukamin da'awa ko da ka bari in wani ya hau makamin duwa da kaga an yi mana gabanin ka shi ma haka nan za a yi mai saboda haka kunga ga wannan hankuri na aka ba annabi don haka ya ce wa haza ta siletun lahu sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaya bikewa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa na fa ahlakna ashadda minhum batsha ومضى مثل الأولين وآلكنا أشد منه سيمونك عالك وين سنك يمتانن ككره بدشن قوة كره ومدى كما misalai sun wuce wa mada masala misalin mutanen harko ya riga ya wuce ai sifatun bil ihlaki sifa su wajen halakawa wa aqibatu qaumika kadhalika mutanen ka suma masu karyatawa na in ba gyara ba su ma su wato Allah zai halaka su ya Allah ka kare mu kuma ka kiyaye mu wala in sa'altahum wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون to wala in sa'altahum kuma wallahi in ka kace kai ana cewa ku bi Allah kun kibe Allah shi man khalaqa samawati wal arda wane na halicci sama da ƙasa har aka cewa ku bi Allah kuna cewa ba ku bi Allah wane ne ya halicci sama da ƙasa la yaqulunna haqiqa za su ce khalaqahunna al azizu Allah mabuwayi ya halicce su al alim wanda an masani kun ga akhir jawabin shine karshen jawabinsu annallaha bil izza sun ce Allah na da buwaya wal ilmi yana da ilimi da da da ansa su abinda suka baya kenan suka ce al azizul alim ya Allah bi izzatika wa ilmika Allah ka gafarta mana kuma Allah ka kare mu daga sharran duk wani mai sheri kuma ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta kuma ka kare mu daga makircin duk wani makiri kuma ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen sheri ya azizu ya alim yace kuma zada ta'ala sai Allah ya kara da bayanin sifatin ya ce allazi ja'ala lakum al'adda Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ga ta nan mahadan misalin shinhida ga ƙasa nan shinhide ka taka inda kake so ba tare da ka kayi talalabiya ba ba tare da ka samu wuri mai taushi kana ta yi a ƙawahunka na shigewa ba kun ga wannan wani abin na wani izza ne Allah ke nuna wata buwaya tashi ya halicci ƙasa kowa na takawa mahadan wato ai abin nan furshen wato shi hida kalma hadil sabi kamar tabar mai yaro kun ga tabar mai yaro jariri iyaka aminci kenan babu wani abin da aggari ta na cuta to haka Allah ya halicci ƙasa babu wata cuta da agga ƙasa don a ganna don a kwanta don a yi gina don a yi tayya babu wani abu na cuta da a cikinta to Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci ƙasa waje alalakum biya subulan kuma ya sanya muku hanyoyi cikin ƙasa ɗin nan ai dorokan hanyoyi da kuke bi ku taka ku kai inda kuka son ku tai ta duna ila ku don ku shiryu zuwa ga abin nan manohoyinku ku shiryu zuwa ga manohoyinku inda za kuna fi asfarikum wajen tahiyoyinku Allah subhanahu Ta'ala ya halicci ƙasa ya ba ku hanyoyi cikinta don ku taka ku tai in akwai hanya duk duniya mutum na iya zuwa ko ina in dai akwai hanya in dai akwai hanya duk duniya ko ina mutum na iya tafiya to Allah subhanahu wata'ala shi ya hore wannan ku diba ku gani daga na ake tashi tun daga na aka tashi a hawo mota har a je maka ai aikin haji a hawo mota har a maka ai aikin haji in ba da hitintanu sun kai yawa ba kun san akwai masu tafiya da mota duk shekara kuma suna ba da sanarwa cewa za su yi tahiya masu zuwa ta hanyar ta ƙasa sai su zo in ba da hitintanu da sun kai yawa cikin duniya ba suka ga hitina ta yawa kan mutum ya kada kai ne cikin haɗari amma in ba don wannan ba da tahiyar eh, abin nan ko ina ana tahiya da mota kuma bisa ga ƙasa to wannan horewa ce ta Allah Allah shi ya hore muku wannan ya ba ku hanyoyi ta tahtadun domin ku shiri ila maqasidikum zuwa ga manhoyanku ila maqasidikum fi asfarikum cikin tayoyinku kuma abin nan wa yadullu lakum haga abin da ke nuna muku wannan yana shiryar da ku ala khairi ma ja'akum bihi nabiyukum wannan na nuna muku abin alheri da annabin ku yazo da shiya wa innahu mithlu sabil abin nan da annabi yazo da shi sallallahu alaihi wasallam yadda kuka ga hanya in kun bita tana kai ku inda kuka son ku tai yanzu idan ka kama hanya ga kai na haka kace yawo da kai da izinin Allah sai ka isa cikin aminci idan ka kama hanyar ga kai yana haka kace sakwato kai da izinin Allah sai ta kai ka cikin aminci yace to haka nan abinda annabin ku ya zo muku da shi na alheri fa innahu mithlu sabili shi ma kama hanya yake ya'khuzukum idza ittaba'tumuhu yana rika ku ya kai ku idan kun ka bi shi ya kai ku ila sa'adatil abadiyya zuwa ga arziki na har abada wa yusilukum ila al-muqarri ila al-muqarri al-asma ya kai ku zuwa ga matabbata wadda ta hi daraja saboda haka ku bi abinda annabin ku ya zo muku da shi da izina Allah idan kun bi abinda annabin ku ya zo muku da shi da izina Allah kuna kai ga abinda kuka so na duniya da kuma abinda kuka so na lahira ya ci gaba da bayyana siffati wallazi nazala na samai wallazi nazala na samai ma فأثرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون wato cikin sifofin Allah ɗin nan da ake kiran ku gare ku bauta mai wallazi nazzala minas sama'i ma'an shina wanda ya saukar da ruwa daga sama bi kadarin gwargwadon bukatar jama'a ai bi kadar hajatikum ilaihi gwargwadon bukatar ku zuwa ga ruwa walam yanzilhu dufanan bai saukar da shi ruwan dufani ba to ya Allah wanda cikin iko ne ya saukar da ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama kuma ka ba mu ruwan rahama ka ba mu ruwa masu yawa waɗanda an na rahama to Allah subhanahu wata'ala ya ce da ya saukar da ruwan nan wa an sharna bihi ballatan maita sai muka rayar da gari matacce da ruwan nan don idan ƙasa ta bushe sai a ce mata matatta don ba ta tsirowa da shibka amma idan aka saukan mata ruwa sai a ce ta rayu don tana tsirowa da shibka kazalikal masal kaman misalin wannan misali hadal ihya'u na wannan rayawa to haka nan tukhrajuna min quburikum ahya haka dai za a fitar da ku daga kaburburan ku kuna da rai kun ga yadda aka yin ruwa ƙasa ta bushe shibka ba ta hitowa gare ta amma da an yi ruwa ruwan shibka sai ku ga ƙasa ta jike sai ku ga shibka ta hito to haka nan ranar kiyama lokacin da ta sheku zuwa daga cikin kabari yayi sai a yi wasu ruwa ma'ul hayati ake ce musu da an dubo su sai kaga mutane na ta fitowa daga cikin ƙasa yadda kuka san sungi yana fitowa babu ruwan wani da wani yadda kuka ga sungi in ya hito wani ya yi gabas wani ya yi yamma wani ya yi kudi wani ya yi arewa wani ya yi sama to haka mutane za su hito daga cikin rasu. cikin sabobi na wallazi khalaqal azwaja kullaha na wanda ya halicci don nau'in abubuwa dukanta duka komi da komi Allah ya halicce shi saboda ka ba a bauta mu komi sai allah da ya yi halitta shi kuma shi kaɗai ya halicci komi da komi bai da wani mai taimako da ya kama mai waje alalakun minar fulki ya sanya muku wani abu na jirgin ruwa wanda za ku rika hawa ku ƙetare don ku kai kayan ku yanzu ga mu kullum addu'a muke yi Allah ya gwada mana da idon mu Allah ya kawo teku ta iso ya wuri a ce Legas ita ta ya wuri ta koma Legas abinda muka roƙo ga Allah kenan ita kuma lolo muna roƙo ga Allah ya maishe ta kwatano sai ya zan jiragen kwatano ga wannan shine abinda muka ta roƙo Allah a cikin dare da yini a cikin dare da yini abin da muka roƙo ga Allah kenan kuma idan Allah ya yi mana wannan kun ga ai sai mu hau jirgi mu sauko kayan mu yanzu kaya muka daukowa ta jirage Lagos aka ajewa kudin da zaka biya daga inda aka dauko su zuwa Lagos kudin da zaka biya daga Lagos zuwa Sokoto sun yi sayawa kun ga kaya sai su yi tsada me kuka zato in gulbin ya kawo ya wuri ko in ya tawo kwatano saboda haka ku yi ta yin addu'a ko da yake in mai addu'a ganin kai abba ku so ban jin kuna cewa amin shi yasa ku gani wani bi in yi addu'a ta sai ku je na yi amin da kaina don ga nika a ku abin bai dame ku ba Allah ya gafarta mana Allah shi gwada mana wannan da idon mu mu ga teku ta iso Legas ta koma kuma Allah ya gwada mana da idon mu kwatana ta koma lolo amin dan daraja sunayenka Allah ka gwada mana wannan da idon mutum ba mu wuce ba to idan kun hau jirgi sai ku tafi ku nemo abubuwan da kuka yi so na jin daɗi da ni'ima wal an'ama da dabbobi kuma kal kamar raƙumma matar kabuna wa'anda kuke hawa wato khuzi'a khuzifal a'id ihtisaran wa huwa majrurun fil awwal ay fihi mansubun fil thani wato Allah subhanahu wata'ala ya hore muku wannan don ku hau kuma ku ji dadi to Allah ka tausaya mana kuma Allah ka yi mana jagora saboda darajar sunayenka Allah wadda ka gwada mana wannan lokaci Allah ka gwada mana wani lokaci mai zuwa ya aminci da kwanciyar hankali kuma alherin da muka roƙe ka cikin azumin ga Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙe ka ba Allah kada ka hana mana shi saboda girman ka Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya duk wani mutum na ciki ko na waje ko mutum guda ko jama'a da ka son su tada hankalin ƙasar mu kai muna maganin su Allah ka hana musu nasara na cikin ƙasar da na wajenta Allah ka hana musu nasara kuma Allah saboda girman ka Allah ka shirye shugabannin wannan ƙasar. ƙasa mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi kuma Allah ka haɗa kan suri guda da ‘yan majalisansu munafukai ko Allah ka tona asirinsu kuma Allah ka sa a gane su a ba an san maganarsu Allah ka haɗa kan shugabanni da ƴan majalisansu Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka shirya shugabanninta ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka haɗa kan suri guda Allah ka yi mana jagora saboda girman ka Allah yadda ka haɗa mu wannan bagire a yau Allah ka haɗa mu aljanna firdausil a'la mu gaisa da junanmu mu lale da junanmu a cikin aljanna firdausil a'la saboda girman ka Allah ka gwada mana wannan lokaci Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi sallolin mu tafsirai da sauraron mu Allah ka anshe su sauran ayyukan mu Allah ka anshe su Allah ka yi mana muwafaka ga abin da kaka so kana yarda da shi nan za mu kwana insha Allah aya ta goma sha uku kenan a cikin wannan sura gaisa haka lokacin da ake gabatar da program sunan an fahimci idan aka zo aka yi wata magana ta kace akwai sauran masu magana su mutane su tashi kuma karantarwa da malaye a nan yana karantar da tarbiyya ne saboda ka da Allah shugaba ya ce a sanar da ku cewa da Allah idan fara program a bari har a kai karshe a yi addu'a sannan a tashi Allah ya taimake mu kamin soma program muna malaba da waɗannan mutane mukaddashin gwamnan jihar kebbi alhaji abubakar a tuku bakudu wanda mataimakin shi alhaji samari da yadda damai yawan binta da kuma wakilin shugaban jama'a zai tafi da wadda masu suna na ƙasa shine shekaru abubakar abdullahi biro da waje da uban doman gwandu alhaji idris umar mai girma magajin gunga alhaji sani dododo biyar na jiha da ya shi chairman na kebbi state da sauran yan majalisu na kasa da bayyana su abdullahi hassan suru da sauransu da kuma yan majalisu na ja duka mune muku barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da jauren yan uwa musulmai wanda sauran yan uwa abin da ya saba hanci mai baki wanda kullum ku kuna nan to Allah shi kyauta muna yi muna gabatar da gaisuwa ta addinin musulunci ga kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da yake ga hannuna yanzu a kan jadawalin abin da ke nan shine za mu gayyaci shugaba na jiha wato alhaji alhaji aliyu abubakar jega wanda aka sani da alhaji aliyu project shi ne shugaban kungiya da jiha to za mu saurari takaitaccen jawabi maraba daga gare shi a karfafa lauru bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام علیکم اللہ وبرکاتہ take sanyawa abin da ta haifar da alheri da ke gabatarwa a cikin wannan kasa da kuma wajen ta da daga cikin su akwai kwamitin marayu wanda yake an sanya shi a dukkan jihohin najeriya da kuma ƙananan hukumomi kuma alhamdulillah an sanya sun ba da gudunmuwa da ya kamata cikin kwanukan nan daga satin da ake shi da abin kullum kana da jirgin rukar gama wani rukar gama halin da na da kone sun tabbatar wannan kwamitin na marayu هو اللي فيك يا مبارك سنة بعد مبارك في الله من عاطف لكم أن تبارك وأن تستفيد وأن تبارك لكم أن لا تفهم ذلك وأيك بيك عالبا أقول أيك من هبي ليك على هم الزمدة ومن لو تسني بارعني بيتي مبون قوة الليا كجماعة مسلمين مثلا في تبارك هذا الشيء وأن أفهم نيلا مليان تسعين له ولا عمل kuma wa'annan mai muku bayani da aka yi an kiɓe miliyan hamsin an tafi abin da shi ya matsala aikin munara rediyo da talabijin miliyan ah, talatin kuma aka tafi da aikin gidan baki da ake ginawa a abuja sauran miliyan goma kuma aka bauta a wani shugaba na aikin yau da ne kuma wannan bayanin a wuraren da muka yi bayanai ne da waɗannan mutane da aka suka ba su a kai da hankali wannan gidan baki da ake ginawa kuma in ce abu ɗaya rage a cikin shi an kammala shi kuma gidaje ne ba gida guda ba yadda ne aka sayi mai yawan gaske tare da tallafin sauran 'yan wajen musulmi mana wata jama'a sun barba da gudunmuwa kamar yadda aka dawo kuma yadda na faɗa muku aiki na kwamitin marayu yanzu an yi kuma an ƙare ba akwai kwamiti ko kuma akwai aiki da ya yi wanda aka bamu yanzu ga ne tallafa ma manara rediyo da talabijin don da muka yi abuja mu yi mutum tare da shugabanni na jihohi gaba da ya mana bayani kuɗin da ake biya na wata da wanda aka biya da wancan kuɗin da biya na faru wannan kuɗin sun ƙare da sigilar da ake samun wanda ke kun safa mu da ba ana da shi ne da wasu shi a yi mana bayani wani mutane sun kare idan ba a biya ta kuma za a dakatar da program da ya shafi manara tv da rediyo wani ba mu fara haka ne ne cikin wanda aka samu daga manara tv sunna tv busan ciki wane ne da sauransu ba mu wata irin wani na kawai wata labarai na musulunci su tsaya saboda haka duba ba da musulmi ana neman taimako da dukkan kowane musulmi shi ba da taimako akalla ko da naira dubu guda ta domin mu sa a da jahil wanda zai je da yadda asusun manara saboda kada shi shi mun hana da yi da rikin tsaya abin da ya samu mace kuma wannan shi shi ya fa cikin azumi saboda kada shi wa kwamitin marayu kai samu kanarsa to alhamdulillah kwamitin marayu ya samu kanarsa ya samu nasara tare da ayyukan shi ya kare saboda haka yanzu abin da za mu samu da shi ne bayan da shi na munara domin kada shi shi mun hana da tsaya muna haɗa daga nan yau wannan ranar abubuwa da kuma suka gabata wanda za mu kuma wannan ranar gaba kowane mutum ya ce ko kuma shi ba su tashi Allah ne ya zo guda kuma bai samu talaba mu wannan ne rediyo da talabijin da talabijin sun da gabatar ba da wa'azoji ne tsaya muna da jama'a da su ba da yanci akan wannan sun ba da wannan talabijin tun daga yau har zuwa rana mai zuwa muna fata da ake duk da aka samu a zuwa a kawo na ba wani ke ba a bashi kawo na ba ya zo kuma da wanda kowa ya riga za mu bashi a kawo na ba da jami'a zama da ta a wannan hukuncin na manara ko da da da a kawo na manara mutum a da ba da yanci a cikin wannan kuma ba bayan su da taimaka fi billa a da aka samu gaba sani mai wani kuma samu a cikin wannan kasa da jagorancin wannan shugaba na mu shek abdullahi balalu ba su karbuwa ƙarƙashin wannan shirin ne na manara aka samar da wannan manara rediyo da manara talabijin wannan shirin ne na manara yanzu ana kan gina jami'a a kaduna ko kuma ana kan gina wanda ke ba da shirin wannan shirin akwai abubuwa da dama da bai kamata ma in bayyana ba amma za ku iya gani kashi wanda shi ne aka gaya da shugaban musulmi na duniya suka zo suka yi semina a Abuja wanda ya kunshi dukkan musulmin duniya sun halittu wannan gari kuma an ga abin da ya gudana muna wata mu ci gaba da azama wannan shugaba Allah subhanahu wa ta'ala ya jagora ya ba shi abin da yake da shi ba shi jagoranci a cikin abin muna wata na uwa musulmi ya dole mutum nan ya tashi a cikin tsanaki da nutsuwa kuma kamar yadda ta da ya kudu don Allah a nutsu a kai ƙarshen yawa wanda da ai ai addu'a a tashi gaba ɗaya

wanda shi ne sakatare na izala na jiha kuma shi ne shugaban kwamitin tasir na rafiya tv Allah ya saka da kai a yaji zai lauka da bismillah ƙasa wanda aka gabatar ma malamai da shugabanni akan wannan watan na ramadan kuma dukkan su malam ya taɓa su musamman abin da ya shafi dogaro ga kai da yake dukkan mu mafi yawa matasa suke wannan wani abin da ya shafi tsaron kanmu da addu'o'i ga mu da mu duk kuna nan kushe da ne malam ya yi mana ku sani waɗannan abubuwa kiyayewa ya kamata mu da dukkan sauran darussan da malam ya karanta kada ya ce an gama tafsiri kuma masallaci na cika ana darussan mun haske musulunci ko muka abin ya koma tun saboda haka muna fata Allah shi mana jagora Allah shi taimake mu Allah shi mana albarka Allah kuma shi mai mai dama muna godiya ga musamman yan an kwamitin mu na tafsiri musamman irin justice Suleiman Hambursa justice Ibrahim Medo justice Yawuri da irin su Abubakar Gallo tsohon Amina sagatu da dukkan sauran da suka taimaka domin gudanar da wannan tafsiri Allah ya saka musu da alheri akwai yan kwamitin waɗanda yake ba su nan yau sun rasu amma muna fata Allah shi kai ladan wannan aiki saboda sun tsaye da wannan aiki tun farko Allah ya musu wafati muna roƙon Allah ta Allah ya saka mu kowa da alheri Allah shi mai da kowa gidan sa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya barakatuhu jawabin shugaban kwamitin tafiyar na masallacin lafiya kenan aka gabatar wanda malam muhammad bello karda da gabatar allah ya saka kai bayan wannan kuma sai mu je zuwa ga faɗakarwa takaitacciya daga shehin malami malam abbas muhammad jega a karamar nasiha in eh, ya riga ya gabata abin da ya rike kawai sai bi aiki Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya faɗakar da mu da shi kuma ya sanya aljannar firdaus ta zama makoma gare mu kar matsala Allah ya saka alkhairi sai jawabi mai girman gwamnan jihar Kebbi alhaji abubakar atiku gudu wanda mataimakin shi alhaji ismaila yombe damai zai gabata akar makalla أعوذ بالله

subhanahu wataala ya muna gata gata da ya muna shine ga musulmai kuma Allah ya muna gata ga muna da malamai wanda suka samu hanya amma idan muka sake linzami muka yadda burin rayuwar duniya ya shiga hankalinmu wallahi za mu kauce Allah shi subhanahu wataala ka wannan irin hali shiga gare mu Allah ya saka da

kuma yanzu sai muna nasihar da dukkan annabawan da ubangiji subhanahu wataala ya kai duniya gaba da ita ce anittaqulla ita su yi ina ba muna tare to Allah ya saka da kai mu kuma Allah ya ba mu ikon bi ga abin da aka fadakar da mu a gurguje sai mu je ga ya ta gurbi ko to sai mu kai ga jawabin godiya da kuma isar da saƙonni wanda shugaba na ƙasa ya basuwa ta hannun shugaban kwamitin wa cewa ce na ƙasa ciyaman wakin kwamiti kuma sarkatar majalisar malamai na jihar kebbi alhaji abubakar abdullahi giro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين Your Excellency mai girma gwamnan jihar Kebbi Senator Abubakar Atiku Bagudu wanda uh, His Excellency mai girma Deputy Gwamna na Kebbi State Alhaji Sama'ila Yombe ya wakilce shi a nan ilele mataimakin gaban kungiya ta tarayyar najeriya na biyu a abbas muhammad jega asar zaki gaban kungiya na kebbi state Haji aliyu project na abubakar yaro da gari abokin tafiyar manya babban abokina alhaji muhammad sani dododo a manyan judges na kebbi state wa'anda suka samu halarta wannan taro musamman justice suleiman justice ibrahim justice ya wuri ga kunan dai girma kadi da alhaji damu kuma abokinmu kadi abubakar haji musa kigera daga bargo manya-manyan shugabannin kungiya na kebbi state manyan 'yan mu mai girma koma kwamishina yayanmu sambawa da chairman alhaji ɗan lela honorable kanina abdullahi hassan soro manya-manyan baki da suka tattara a nan shugaba na local government gausi mai shirye-shiryen barin duniya babban daraktan agaji na kebbi state alhaji shehu muna yi muku gaisuwar addinin islama ah, sani ba ko mataimaki ce kaban da gashi a adam rutsa ya zo duka muna gaishe kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah yau ne 28 ga watan ramadan hijira shekara 1437 ya yi daidai da uku ga watan julai miladiyya haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wasalam shekara 2016 mun gode masu wa ta'ala wanda ikon shi da rahamashi ya taimaka ma wa'annan zakakuran malamai kuma ya kama hannuwansu da basirinsu ya ba su ikon kammala mana tafsiri na bana a Allah ya karba maku Allah ya karba muku musamman karance-karance a kan akida da addu'o'i da kaka yi ma jihanmu da Najeriya bangiji Allah ya amsa maku. a madadin a sheik abdullahi balalau wanda ya tafi umara kuma ya aiko da sakonni guda uku wa'anda yake yana fatar kada in sauka sai na ambace su insha Allah banda na farko sako ga godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya samar da wannan Najeriya kuma ya kaddare mu da zama a cikinta ya raya mu kuma yi mu musulmi kuma ya amince mana mu rika wasu mukammai na bisa ga yaddanku da izinin Allah muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjina ma a sheikh abbas muhammad jega wanda yake wannan bawan Allah ɗalibi ne ga Sheikh abubakar muhammad gumi dan mutum ya ji yadda yake salon wannan karatu to ya san da cewa ya yi zama a gidan malam kuma akwai wani malam muktar limamin juma'a a yola ya bani labari ya ce lokacin da suna karatu a wurin malam wannan magana ina faɗin ta tsakanina da Allah idan an kare karatu musamman na tafsiri sun ce sukan taru wurin shi malam abaje gaya musu bita abinda shek abubakar gumi ya musu saboda haka yasa malam muke ba shi higher respect cikin abin da ya shafi zamantakewa malanci da shugabanci a kebbi state a godiya ta biyu shine muna a madadin a sheikh abdullahi balalau yana gode ma gwamnatin kebbi state domin an yi taro jiya-jiyan nan na abuja taro na duniya gaba daya ba gwamnatin da ta ba da donation cikin gwamnonin nigeria gaba daya. ga wannan taro wanda ya yi kai gwamnatin kebbi state kuma cikin wannan akwai godiya ga mai girma senator muhammad adamu aleru wanda yake shi ba iya kirga yawan taimakon shi da na yarensa irin muhammad kabiru kamba da su abdullahi hassan suru da sauran waɗanda suke kanan shi alhaji abba wanda yake yana yiwa nan ba a da sirin labarin irin taimakon da suke can musamman gehen manara tun ana sunna tv tare da jikice sale na tabbatar da wannan har zuwa yanzu kuma gashi ana manara tv da manara rediyo sanito muhammad adamu aleru yana ba da gudunmuwa muna addu'a allah ya saka musu da mafificin alhairi ah, yana daya daga cikin ah, abin da ya kamata mutuna da shi shine babban malaminmu wanda shine asalin wanda ya assasa wannan masallaci muka kawo a yau shine a sheikh usman muhammad abdurrahman da birnin kebbi shugaban malamai na farko da kafa wannan kungiya kafin a sheik abajega muna addu'a allah ya gafarta masa allah ya ji kansa ya masa rahama kuma allah muna roƙonka ka tayyaba zuri'ansa tare da wani kanin shi shi ma da allah ya manisuwa muna roƙon duka Allah ya ji kansu yan agaji na Kebbi State muna jinjina muku da gode muku akan abubuwan da kuke yi ga abin da ya shafi jirga-jirga ga abin da ya shafi ba da kariya da tsaro gurgudu ga abin da ya shafi irin wa'annan tafasirai wanda yake kune 'yan sandanmu kune sojojinmu kune sss namu waɗanda kuke taimakawa mu ga cewa mun ji sauƙin da sakon Allah mun gode muku Allah ya saka muku da mafificin alkhairi a sako na biyu daga Sheikh Abdullahi Balalau a Sheikh Abajega ya gabatar da shi cikin tafsirin shi shine jama'a mu tana buƙatar addu'a bayan addu'a tana buƙatar haƙuri bayan haƙuri tana buƙatar juriya bayan juriya tana buƙatar kowane mutum ya samu wani aiki da ya rike da yake yi don bida abincin da ya ci don haka kowa ya buɗe gonarsa na shinkafa da na hatsi da makamantar irin waɗannan kada wani mutum wanda ya zauna a matsayin shi na usado baya aikin gwamnati baya aikin gona ko siyasa ko wani abin na kiyo ko kamun kifi ko noma ko wani abu don haka kowa ya tahi tsaye ya ga akwai wani aiki da yake gabansa akwai wata magana da ya faɗa cewa saboda abin da ya faru ga 'yan gudun hijira ana buƙatan a yi iyakacin ƙoƙari a ɗan wasa al'amarin aure domin a saman ma musamman matan nan da suka yi hasarar mazajensu sama da dubu ɗari daga borno da yobe adamawa state and others don a samu a ga cewa an rage su su rage garan ba a gararan ba a cikin titunan mu ga baki daya a ƙarshe muna sake muku addu'a saman da kai da limamin bunza a kebbi state dai babu na ukunku wurin ƙoƙarin rike bayan tafsirin ramadan kuma ku dawo ku rike karance-karance na tafsirai da hadisai har tsawon wata goma sha biyu muna muku godiya don wannan karatu na wata ɗaya kaɗai aka ɗaya a kan shi zai samar da rauni ga jama'a mu so yadda kuka rike ba dare ba rana muna muku addu'a Allah ya auren maka da budurwa cikin gidan aljanna mai nono tsaye ba ku ce amin ba hadda ni ciki ba ku ce amin ba hadda ku ciki amin amin muna ƙara godiya ga mai girma a deputy gwamna wanda yake ba da muhimmanci ga wannan kungiya mu kuma yake nuna mana soyayya muna gode masa ubangiji allah ya saka masa da mafificin alkhairi a da karshe muna roƙo ga dukkanin malaman da su zama masu yin hankuri ga abin da ya shafi zamantakewa da juna a tabbata ana yawan yake ma juna ana kau da kai ga wasu abubuwa in ranka ya baci kore ya baci a shiga cikin ɗaki a tattauna a sasanta shi amma dai lallai a yi haƙuri da juna ba mu iya rayuwa ba da haƙuri ba kuma a taimaka ma juna duk wanda adda dan abin da zai rika hannun dan uwansa ya rika hannun dan uwansa kuma yadda Allah ya ce a wuta amun fi yawmin bi masu gaba yatiman za mu qaraba aw miskinan za mu taraba muna roƙon Allah ya sa albarka malam magawata bunza muna gode mako da kuka rike wannan mimbari har Allah ya gwada mana ƙarshen wannan darasi mun gode muna da masaniya kokari da kuke yi musamman ga rayuwa ta Sheikh Abajega dan mu yanzu ba mu da lokacin ganin shi akai akai saboda commitment amma ku kuna ta kokari muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi Allah ramma Nasiru Salihu Gondo da Allah ramma Usman Abubakar bin Kabi da Allah ramma Amiru Ibrahim da Allah ramma Yusuf soro kuna da yawa akwai Allah ramma Karaye yanzu Allah mu insha Allah muna tsammanin ba za su kasa alarma dari da wani abu ba in sha Allah manya da ƙanana so muna muku addu'a Allah ya karfafa muku rikon alkur'ani jama'a muna muku addu'a wanda bai ji mun faɗi sunan shi ba to Allah ya yi haƙuri ba tare da rai ba mun gode mun gode ubangiji Allah ya sare mana mu yi idi kuma mu hidda zakatul fitiri ya gwada mana kuma ya za mu ci gaba da wannan program addu'a da sheik abaje gai ya ce da mana suna da ransu ni ina ga addu'an da ya zance Allah ya karba ko da malam baya da rayuwa Allah ya gwada mana lokacin da aka kawo ruwa babba mai isuwa da kagon kagon alolo da kuma yawuri insha allahu ko da yake bai ambaci abin nan zuru ba muna roƙon Allah ya ƙara farauta Allah ya ƙara farauta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh